shugaban jam'iyyar apc na ƙasa tsohon gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya shigo kano a karansa na farko tun bayan saukarsa daga mulkin jihar kano a biyu cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata yara digital shugaban jam'iyyar apc na ƙasa to dr abdullahi umar ganduje ya kawo ziyara jihar kano tun bayan saukarsa daga mulkin jihar kano kimanin watanni takwas kenan inda al'umma da dama suke ganin cewa wannan zuwan yayi ne domin mika gurin gayyata ga wato tawagar jam'iyyar nnpp kwankwasiya domin shigo su cikin jam'iyyar apc to sai dai bayan bayyana tasu a jihar kano din manema labarai sun zanta da mai magana da yawunsa wato tsohon dan takarar gwamna a tuta jam'iyyar prp wato alhaji salihu tanko wanda yanzu haka shine ne mataimakin na musamman ga tsohon gwamna na jihar kano kuma shugaban jam'iyyar apc na kasa to dr abdullahi umar gano wannan batun to mun ga waɗannan rahotanni kuma babu wani gaskiya a cikinta a cewa mun zo mu taya mu musu goron gayyata annan ba shi bane ba ni goron gayyata da za mu mika wa wasu wanda kamar nuna kamar roƙo su za a yi su shigo ba haka bane na farko dai kamar yadda na gaya maka an zo a gana da masu ruwa da tsaki inda an gama harkar zaɓe an gama harkar kotu saura ga dole a zuwa yadda da gyara gida domin a tankari gaba har yanzu jami'ar apc tana da ƙasa tana da jihohi kusan 20 da wani abu ko a kano muna da sanata barau guda daya to a biyo mu a cikin shiri na gaba domin jin inda shi wato tsohon gwamnan na jihar kano kuma shugaban jami'ar apc na kasa dr abdullahi umar ganduje zai kai ziyarce-ziyarce gobe kuma da inda gaskiyar lamarin za ta fito a tashar mata ara digital